والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه ذكروا مهمي هناك شيء مهم يا أخي akwai wani abu muhimmi ya kai dan uwana uridu auna auna bi haka aula ina so in ma tambihi game da shi huwa lana shuyukhana kulluhum ala watira wahila shine dukkan shehunan mu gaba ɗayan malaman da muke kamar wanda sune ne marji'iyatul uliya wanda su ne ainihin a wato muke sauraro a wajen a dangane da salafiya dukkan su gaba ɗaya suna kan hanya ɗaya ne a wajen kudurcewa da wajen manhaji da wajen suluki na tarbiyya da abin da ya kama da wannan duka wayannan malaman da kuke gani dukansu wato tabbatattu ne sun kafu a fagensu na ilimi a fagensu na ilimin su muna son wayannan malamai muna mutunta su ba don wani abu ba sai don su masu tsaro ne ga addini wayannan malamai suna ba da kariya ga addini suna ba da kariya ga sunna su masu tsaro ne ga aqida ba ma rabi ya tsakanin kowace daga cikin su mu ce ai muna son bin ba ma san albani nasiruddin ko na son albani ba ma son usaimi wayannan su ne jigajigai albani bimbas albani usaini sannan kuma akwai rassan su duk wayannan gaba ɗaya su ma muna son su muna mutunta su su ma rasikuna ne fil irin su Sheikh Fauzan irin su Sheikh Abdul Musin Abbad al-Badr irin su ainihin Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i irin su Sheikh Rabi'u bin Hadi al-Madkhali eh yanzu ga akwai malamai yanzu a wannan zamani akwai irin su Abdullahi al-Bukhari duk muna son su gaba shi daya akwai ainihin irin su Suleiman al ruhaili muna son su duk wa'annan wato ɗaliban ilimi ne wato malamai ne wanda yake sun kafu suna da kokari wajen karantar da ainihin addinin musulunci muna son su muna mutunta su ba ma ta asubanci ga ra'ayin ɗaya daga cikin su ana kullu bi anna kullu muhala wa sira wahida fi ayyawa ba ma cewa wai dukkan gaba ɗaya suna kan fage ɗaya suna kan matsayi sai a wajen ilimi a'a dole ya zama a samu wanda ya fi wani ilimi a cikin su ba za mu ce su daidai suke a wajen fannoni ba za ga wannan na wannan ya kware a nan wannan ya kware a can sosai a wani ba da yin muhaddisa wato kasancewa ɗaya daga cikin su ta fage a fage na hadisi aqwa min Ba fuqaha ba da yin da ku. in kasancewan sashen su muhaddis ne wani ya fi karfi da kasancewan shi daga cikin masara fiƙo. wani ya fi karfi akan hadisi fiye da fiƙo eh, wani kuma ya fi karfi akan fiƙo fiye da hadisi wa wani sashe daga cikin ya fi nishadi ya fi kafuwa ya fi karfi a cikin sashen ilmuka fiye da ainihin sashe misali fi في hadisi. shekul albani Allah ya يمد رحمة ya fi شاكي a cikin ilimin hadisi duk da cewa shi faƙi ne malamin hadisi ne kuma faƙi ne shi fiye da sauran muka ba wai bai san sauran bane amma ya fi nishadi kowanne akwai inda ya fi nishadi haka nan shek mukbil bin hadi alwadi shi ma ya fi karfi akan hadisi fiye da fiƙo amma shi ibn bas yana da hannu mai tsawo a cikin dukkan ilimin muka musamman ma ilimin hadisi an gane ya ƙarfa yana yana ƙarfi sai kan ilimin hadisi da kuma ilimin fiqh abin da dan tawayi ibn bas Allah ya masa rahama shi ne makanta an ce da ba da haka ba da ba ƙaramin muhaddi za a samu a duniya ba ka san makaranta kana da karatu sosai yana da karatu yana da kayan aiki amma samun daman yin rubuce-rubuce samun damar yin bincike dole sai wani ya karanta shi akwai mutanen da ya tare da musamman suna karanta mai ne in ma zai ba da fatawa sai an karanta mai ya gani na ya ba da fatawa an gani, to irin wannan kaga ya makarce yana shekara ishirin da wani abu Allah ya masa rahama amma kuma sai da ya zama duniya yana karantar da littafan hadisi kamar suna kan shi ne kusan duk wani littafi na hadisi wannan sai hawo sai din yana karantar da su yadda kasan kawai wato ya haddace duka ko mu ce ma ya haddace din Allahu a'lam a gani to yanzu mutane suke mamaki ilimin sa sannan ya dauko matsalar fiqhu za ka dauka ba wanda ya san fiqhu kamar shi in ya dauko matsalar tauhidi wannan ba a ma magana A gani to wannan bawan Allah Allah ya bashi baiwa sosai abin da yasa ya dan samu matsala shi matsala shi ne wannan makarantar da Allah ya dan jarabe shi da shi eh ibn Uthaymeen faqih ibn usuli ibn usaymin faqihi ne usuli ya fi karfi akan ilmin fiƙi da ilimin usul amma ya san ilmin hadisin da sauransu a gane amma ga inda ya fi ƙarfi nan ma'annahu tawilul ba' fi sa'ir ulum duk da cewa yana da tsawon kirji yana da tsawo na ainihin fadin kirji akan wannan wata sauran ilmuka Sheikh Rabi'a al-Madkhali ma'ruf 'aynan bi wasi' 'ilmihi fil 'aqidah al-salafiyya kada Sheikh Rabi'a bin ah, Hadi al-Markali an san shi sosai da zurfin ilimin a wajen aqida ta salafiyya da ilmin hadisi ya ƙware ta ilmin hadisi marji'un marji'un marji'un marji'un inda ahlil ilm ne marji'un akwai marji'un eh ha shi marji'i ne shi makoma na isu makona ka ga ma ba farko murji'un zaka shi yayi inda ne shi a wajen ma'abuta ilimi a wajen sanin manhajoji na bid'a almunharifa, da kuma wasu sashi ainihin wasu kungiyoyi karkatattu tunda shi allama ne a cikin sauran funun kuna da ku ya san kungiyoyi na bid'a sosai musamman kungiyoyin bidiyoyi na wannan zamanin kusan babu wani malami wanda ya tsaya ya bada bincike dangane da kungiyoyi na wannan zamanin wanda suka samu injirafi a wajen aƙida da manhaji kamar wannan bawan Allah kuma manya-manyan malamai hatta malaman sun tabbatar da haka cewa ya bi su bincike kan kan ainihin manhaji na kungiyoyin wannan zamani daga cikin malaman da suka yi injirafi da wannan akwai Nasiru Dinin Albani ya yi injirafi cewa a wannan zamanin babu wani malami wanda ya daga tuta ta ainihin binciken waɗannan kungiyoyi da sanin sirrinsu kamar shi sannan daga cikin mutanen da suke kuma kamar ainihin ah, wato kura na ɗan shi ne a wajen karatu irin su Sheikh Mukbil ya ce in ka ji Sheikh ya fara dan magana akan wani mutum to kada ka damu kada hankalin ka ya tashi in ka raka shi da sani za ka gane cewa wannan mutumin ya zama dan biriya ko ya zama yubi saboda yakan dan sun suno abu kafin ya faru ba wai ya san gaibi ba kamar yadda ake cewa innal fitna idza akbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil dalai fitina in ta fuskanto kowane malami zai gano kafin ta zo ba wai dan ya san gaibi ba yana dan hararowa wani muna ganin kamar zai fada cikin bid'a na khawarij ina ji mai tsoron fadawa khawarij wani ina ji mai tsoron fadawa cikin sufanci to shagarbi yakan yi irin wayannan sai mutane ce to ya san gaibi ne bai san ba wanda ya san gaibi sai Allah eh Allah ya bashi wannan firansa din da kuma gogewa kasan kowace kungiya tana da wasu ƴan alamomin ta daga ɗan alaman ya bai zaka fito, wannan alaman da ya bayyana ina ganin wani kamar zai fada shi gida na khawarij wani take take da zubanci yake so fada wani take take da yana so ya zama ɗan qur'aniyu yake da sannu in in dai Mukbil ya ashe karabi ya faɗi magana kan mutum kada ka kada gaggawa ka kwantar da hankali kana raka shi kana raka shi ga abu ya tabbata Sheikh Mukbil ya kawo misalai da mutane da dama wanda Sheikh karabi ya sharraha malamai suka taso masa ƙarshen al'amari kuma sai da ya zo ya tabbata yadda ya faɗa an gari to irin wannan ba wai an ce shi ma shi ma azumi bane shi amma gaskiya kungiyoyin wayannan zamanin ya tsaya yayi da rasan su kuma wannan shine sababin bakin jinin shi gaskiya wayannan kungiyoyin wanda da wanda suke da alaka da kungiyoyin ba sa son shi ba wai dan yana zage zage ba a wajen zafi ni a nawa ba Nasiruddin Albani ya fi zafi a wajen zafi Sheikh Mukbil bin Hadi Alwadi ya fi zafi amma ga duk ba a taɓa wa'annan sai a taɓa bi mai dalili saboda mutumin da ya san sirrin ka kafin yin tsoron shi to gaskiya ikhwanul muslimin hizbut tahrir sururiya haddadiya kowanne wane ne ya rubutu sosai kan haddadiya wane ne ya rubutu a cikin wayannan malamai sosai kan sayyid kutub da kuma da'awa ta ikhwanul muslimin shi kadai ka taba ganin albani ya tsaya yayi da'awa yayi dirasa akan wannan kawai bai yi ba a gani nasiru dai albani ba za ka haɗa shi da shek rabi wajen ilimin hadisi amma wajen sanin ƙungiyoyin wannan zamani albani ya sallama nasiruddin albani ya sallama sai wasu yan nasiyoyi da ya ce yana so shek rabi ya dan sassauta da shi na kace akan me yake so ya sassauta ya kamata albani ya faɗi waje kaza da waje kaza waje kaza sassauta da bai ce ba sai kawo magana a dunkule to wannan dunkulen wannan ijmalin shine har yanzu yan bid'a suka yi istigilalin sa da yan harkiyun da yan hizbiyun suka yi istigilalin wannan dama domin ce to ai gashi ma albani abin da ya faɗa kan shi to wannan magana bai zama hujja sai albani ya yi tafsiri ya fito da magana a fili an san inda ya samu tsanani din eh na'am wa alaikum salam masu cewa wasu na cewa ya shekku wasu akan wannan in da kan ba a yanzu imamu shafi'i ai malami ne na luga malami ne ya fi karfi duk a cikin malaman ba za ba mai karfin luga kamar shi an gane sannan yana da karfi akan sauran fanni imam malik kuma yana da karfi akan hadisi fiye da duka sauran imam ahmad yana da karfi akan hadisi sosai yana da karfi kuma akan sauran funun a gane kowane kowane malami akwai inda ake bashi karfi amma kuma wannan bai hana tunda duk ya goge akan sauran fannin ga inda yake da nishadi an gane abu hanifa kuma shi akan kiyasi ya yi su ƙarfi kan kiyasi kuma malamai sun ce fiƙiu shi ne kiyasi inda mutum ya san kiyasi da kyau ya fi kwasa da fiƙiu a gani domin ta abin da ya fito fili ka kawo nasi ne kawai abin da bai fito fili ba ana so a yi istinbadi a kan shi to ana buƙatar kiyasi to abu halifa ya kowa goge a kan kiyasi ba kowane mutum akwai bayan da Allah ya mishi to kowanne irin yadda ba za a ce to ai shi kenan to imam malik ba zai kiyasi ba shi ma ya san kiyasin ba za a ce ainihin imamu shafi ba zai magana kan hadisi zai magana gwargwana abin da ya sani kowa kowane daga cikin su to kowane malami ba malamai a duniya za ce ga malamin da shi kai komai nashi ne ko ina ka tabo zai shi a ya san kowane fanni amma akwai inda ya fi gogewa wayannan manyan malaman guda gudu abu ba malik shafi ne ba wai ba wai a kowane fanni ba wai karfin sa kai ba eh a kowane da ya fi karfi a wani fage kaga misali mutumin da ya san Luka? zai fi sanin yadda zai fassara abu da kyau fiye da sauran wanda ya san hadisi zai fi sanin abin da ya inganta da abin da bai inganta ba wanda ya san kiyasi zai fi iya faɗin ko wani yana buƙatar abubuwan shi na'am a ina ana sallama sosai kuwa in yayi magana ka duba abin da ya hujja shi mana in albani magana kan fiqhu ai zaka duba hujjar da ya kafa ne akan fiqhu ai fiqhu ba wani abu ne kitabul lahi wa sunna wa ijma wa qiyas eh. in dai mutum ya faɗi magana ya saba ma wa'annan usul din ko bai saba ba shine zai bahiyya eh. billahi rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tattafu hadhihi firqa bi anna ashad al firqa difa'an an mazhabiha wannan kungiya tana siffantuwa cewa ita ce mafi tsananin kungiya wajen kariya ga manufofinta a gane ku ita wannan kungiyar kawari tana da tsanani wajen kariya ga manufarta saboda babu wata kungiya a cikin kungiyoyi da suke da karfi wajen kariya ga manufansu kamar yan hawari ba hasu da hali a ra'aya kuma suna da ta'asubanci ga ra'ayinsu yana da wuya ka sanya su iya janyewa daga ra'ayinsu sai ka yi da gaske an abdullahi bin abbas ya samu nasara kansu ya samu wasu mutane da dama suka janye lokacin da ya tattauna da mutane wasu malamai sun ce wajen dubu goma sha biyu ko biyar haka to ya samu mafi yawan su mu'uzamin su janye amma wasu suka ce ba su janye ba ودفعهم التعصب لفكرتهم إلى استهلاك لمخاطر wato ta'assubanci ga tunaninsu ya tunkuɗa su zuwa ga dumfarar haɗari a gane akwai su da dumfarar haɗari ga sun dumfari sun yi kundin bala mutum ya sa bom a jikin shi ya fashe kuma ya san mutuwa fa zai yi a gane za su sa bom gaba ɗaya a jikinsu su sa bom a mota ta inda su za su mutu duk wanda ke wajen zai mutu suna da irin wannan tun zamanin magabatanmu wani lokaci ga mace ta dimfari mutane arba'in ita kare mace ba za ku san mace mace sai kun kashe ta sai kun ta kawai ashe mace ashe mace ce kuke faɗa da ita Tun ka duba tarihin za ka jama maki akwai sanda mata suka fito suka dimfari maza suka kashe maza zamanin bani umayya suna da mace kawai za ta yi kundin bala kawai cike za ta yi shahara ko maza za ga sun firgita da ita ko mace shi an gane wani ku suna da wannan jarumta da ainihin ba da ransu wajen kare mummuna a gidansu da kuma bushewar zuciya a eh, ga duk wanda ya saba musu wajen akida zuciyarsa a bushe yake za su iya kau da kai ko waye in ka matsa musu za su kashe ka an gano wannan ko za ka ce ka zama to musu matsala za su kai ka lafira ba su da tausayi ga duk mutumin da ya kauce ko da kana sallah ne za su iya finka masallaci su harbi sai zo masallaci su kalla su tsallake kowa da kowa wayewa da shi ne sai su harba ko su tafi abin su kuma su suna ji a zuciya alhamdulillah mun yi abin da muke so mun samu lada wajen Allah an gano wannan za ka yi mamaki a ce Aliyu bin Abi Talib na hudu daga cikin kula bawa Rashidun an kashe shi wanda ya kashe shi an ce babu shahidi kamar shi wani sai da ya mai waka wani Imran bin Hassan asalin shi tabi'i ne ya zo ya auri wata mata ya kawari shi imran bin Hassan, matan nan kyakkyawa ce kuma ya uwa ce yana neman ta aka ce eh, in kai ba malami ne kai tabi'i ne kai kai mutum ne kaza kai hankali kaka aure ta ta da tura ma ra'ayinta ita da'iya ce ila biri adiya kyakkyawa ce amma ta goge akan sanin kawari yace insha Allah ai shi malami ne zai shirya da ita daga baya ita ta shirya da shi zuwa ga ba na kawari zai ne zama dan khariji ɗan ka'ada shi ne lokacin da ainihin wannan ya kashe wannan ibn muljam al-khariji ya kashe aliyu bin abin talib ai wani wake na musamman ya mai ya garbatar min taqi ma da biya illa ya yabluga min zil ashirin wana inni la azkuruhu yawman fa asibuhu bari fal inda allahi bi zana ya zarba bin taƙi ya tsara daga taƙi ma a rada biya. ba kuma yake nufi da wannan tsarin ba illa da ya buluga min zil zuwa duwana sai dan ya cimma yardan Allah ya ce cimma ya yi haka dan ya cimma Allah ma abucin al'arshi ya cimma yardansa ya ce inni la azkuruhu yawman ni dukkan tana da shi wata rana fa ahsibuhu awfal bariyati inda Allah mizana sai yi zamani shine mafi cikan talikai a wajen Allah ga mizani ya kashe biyayyen talikai amma ko shine ne shine mafi cikan mizani a wajen Allah yanzu abin da yayi na barna na kashe Ali bin Abi Talib babu wani mujahid kamar shi wasu ma sun ce akan shi Allah ya saukar da wa minan lahi man shiri wa minan duk man yashri nafsahu ibtiga amradatillah daga cikin mutane akwai wanda ya sayar da ransa saboda neman yardan Allah wallahu ra'ufun bil ibad wani bayan da suke tura kansu cikin hadari da kuma ta'asubanci da bushewar zuciya ga wanda ya saba musu saboda Ali bin Abi Talib ya dame su a nasu tunani suka kashe shi eh وقد شغلت الخوارج دولة الإسلامية فترة طويلة su kuma 'yan kawari hakika sun shagaltar da daula na musulunci lokaci mai tsawo sun ba musulunci wahala banu umayya sun dade sun su shekara sun shekara fiye da wajen arba'in suna fada wajen 40 suna fada da banu umayya a buga in an kashe su wasu su bayyana a kashe su wasu su bayyana sun dade suka zo suka shagaltar da daula ta banu abban kuma daga cikin su suna shagaltar da mutane daga harkar waje sai ka shagaltu da harkar cikin gida sai zama duk yakin ka gaba ɗaya ya tsaya ne da kai da su ba za ka iya kasa waje ka yaki wani kafiri ba su kuma da wuya su yaki kafiri asalin ainihin musulmi mai kalmar shahada shine babban makiyansu qatilul ladzina yalunakum min al-kuffar wal yajidu fikum kilza wai ka fara kashe kafiri na kusa da kai shi kuna shi sai sun kama da musulmi sannan su dumfari shi za ku ga fitina ya yi yawa a kasashen larabawa yanzu fitina na kuruj daukan makami ya yi yawa a kasashen larabawa wai a gama da larabawa tukuna su ne manyan kafirai kafin a je amerika da ingila da ina an gano wani go kaga wannan abun yanzu zai baka mamaki kan manajinsu akwai wasil bin asa ba na manta wasil bin asa wata rana yana cikin daji da shi da mabiyansa shugaban mutazila kawai sai gashi ya ya ce cikin zakawari shi ya san kuma tafiya lahira zai yi sai ce wa mabiyansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutanen nan ya za mu yi suka ce sai ce ba ruwan ku balle da su kada wanda ya magana banda kawai da yi da su suna zuwa kawai sai ya sai ce musu na zo wajen ku ne mutum ne kafiri watacce bai san addini shi ba ya zo yana son ya san addini shi sun shi kai kafin shi ni kafin ne sai ba alhamdulillah na zo ne ku karanta da ni addini sai ka wani jaya wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajiru hatta yasma kalam Allah thumma abrimu ma'amana idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi kariya ka ba shi kariya har sai ya ji magana Allah sannan ka isar da shi wajen aminci suka zaune da shi suna karantar da shi mai na suna karantar da shi bayan sun gama karantar da shi suka ce kaka zai ke ya gamsu zai ke yi tunanin su cika tunanin sun ka shi security har ya fito waje ce to ga ga hal wannan shi ne jahilcin yanzu inda inda a ce musulmi ne musulmi abin kashe ne amma da nace musulmi arne ne sai to ce to alhamdulillah wannan ya yarda da muka ba za ka karantar da shi cikin no no na wa kada fasa su nufuza kuma siyasi a daga kayan wasu a min daular islamiyya eh, sun yada ainihin nufus don sun yi karfi saboda jarumtansu sun kafa dauloli sun yada ainihin zartuwar zartar da hukuncinsu na siyasa kan ainihin sasanni masu faɗi daga cikin daula na musulunci a can gabashi da yammaci na larabawa sun kafa daula umman sun kafa daula hadramaut wajen zanjabar sun kafa can zanjabar wa tanzania sun kafa tanzania a haliya su ne suna nan a wani lokacin da mai rubuce rubuce ke suna nan a tanzania ma jawara ha da abin da yake makwamtaka da ita daga sasanni na ina afirkiya a cikin magarib arabi can duk suna nan irin su morocco da sauransu duk an samu irin su algeria algeria eh cikin wannan mutanen bancin shi a kone sai sun haɗari ga musulunci ko gaskiya ba su su kawai ranka suke neman kai baka tare da su kawai in baka shiga cikin su ko ka tafi lahira kafirin amana ajin ajin ai ba gama da gobe zai su fari can sai sun gama da ku kasan ku gama da ku kuma sai daɗe yana yi <laughs> su wai ko da gangan ko ba daga su sauran kafirin suna hutawa sauran kafirin da ake cewa kafirin suna taimakon yan kawari za su za su iya zuwa su ajiye makami ta jirgin sama su tafi ba wai za su zo gaba da gaba da su ce bari mu taimake ku wani kamar yadda an ce amerika yadda take kawai sun san cewa waɗannan mutane suna ingar musu sai su zo da jiragen sama sai su saki manyan makamai kawai sai tafiyar ta sun samu makami ba san wanda ya jiwo makamin ba za su ce daga Allah Allah akbar Allah ya kawo <laughs> su gaba da amfani da makaman kuma ana yi suna amfani da makaman suna yakan yan uwan suna hutar da kafirai amma ba wai da wai gaba da gaba ake zuwa galiba a basu zai yi wuya kafiri ya zo ya faru wa mutanen da ba su makami na'am na'am sai bukhari bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu man man أي من من تمطر من من تمطر من تمطر في المطر حتى يتحادر على mutumin da من دا ta'addu'a game da saukar ruwan sama yana ta'addu'a game da saukar har ya zama حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة على الأمانة قال حدثنا أنس مالك قال بن مالك يا بام يجي الناس سنة سنة wato wani irin fari ya samu mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babai na rasulullah ya fito alal ana nan manzon Allah yana hudu ba kan mimbari ranar juma'a sai wani bakawai sai ya miƙe sai ya rasulallah dukiyoyi sun hallaka iyalai sun ji yunwa ka roƙi Allah gare bai shayar da mu ka roƙi Allah ya shayar da mu sai manzan Allah ta sallallahu ya daga hannayensa masu albarka babu wani gajimare a sama an gane babu wani duhu kaje ga wani duhu na hadari babu shi Ƙwala fasara sahabun amsalul jibali. Kawai sai ga wani irin girgije ya zafura, kamar dutse, ƙaton girgije. Ballam yanzu an amin bari hatta ƙara'atul mata. Sannan manzo Allah bai sauka da kan mumbarinsa ba sai da daga ruwan sama. Na da raikul mata bai da wa halaliya. Sai da daga ruwan sama yana gangana gangarowa kan gemunta. Wala fa mutum na yau mai azali. Ce sai aka yi mana ruwan sama wannan yini namu washe gari da bayan washe gari da kuma ranar da ke bai masa har zuwa wata juma sati guda ana ruwa sai wannan ba kawai sai miƙe ko wani mutum wanda ba shi ba ya ce ya rasulallah kai ginin da ke suna ta rushewa dukiya na ta nutsewa ka roƙi Allah gare mu ya rasulallah wannan shine tawassuli da aiki mai kyau a tawassuli da addu'a mutumin kirki in yi tawassuli da manzon Allah cewa ya roƙa musu Allah wannan ya halatta eh rafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai daga hannayensa masu albarka yace ya Allah kamar yadda ruwan a gefukan mu guda biyu su koma gefen mu guda biyu kan su dawo zuwa gare mu ruwan ya koma can gefen da can gefen can suna buƙatar ruwan can ma suna buƙatar ruwa amma kai ya dawo gare mu ah, قال فما جعل يشير بيده الى ناحيه من السماء الا تفرج يجي من الله بيغشي با انا انا bai با ba yana ishara da hannunsa zuwa bangaren sama din annabi ya nuna sai ga jigiji ya kwaranye ya koma wani waje hatta sarat al-madina fi mithli jawba har madina ya zama to ya ya ya zama misalin ya ya haske ya zama kaman babu wani girgije a wajen hatta sala alwadi wadi shahra har ya zamanto har rafi ya zamanto yana yana kwarara an gane ku yana yana kamar wadi kanat yana ta kwarara wata guda da ruwa ruwa ya kai wajen har sai da sai da rafi wato kwari ya cika da ruwa shine wadi kana shaharan wata guda قال فلم فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث babu wani wanda ya zo ta wani bangare face ya ba da labari zai ba da labarin wannan girgije ruwan sama an gane cewa lallai ruwa ya koma da waje kaza a gane mutanen suke can wancan wasi ne babu za haffata rai babi idan iska ya taso mai za a ce na سعيد بن ابي bin قال اخبرنا محمد بن yana cewa ya kasance iska mai tsanani kana ta idan habbat idan iska mai tsanani ya taso fi nabi sallallahu ana gane wannan a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi annabi hankalin shi na tashi kada da zama to Allah na so ya halaka da wasu al'umma ne na'am sura ta باب قول النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لو cewa an taimake ni bi siba da bi soba da iskan gabas نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الهكم عن محمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلت إيه. للصبا أنت مجلد إسكن جبس وأهلكت عاد بالجبور أنا هلكت آدوان إسكن يما نعم, نعم. أنا gane da إسكن الله يهلك ya إسكن نجا الله iskar nan نعم التمسيح تيسير الكريم الرحمن نعم بسم الله الرحمن الرحيم قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قول الله تعالى الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال وان ده suke ciyar da مثل حبه kamar misalin kwayan hatsi ne guda ɗaya ya tsirar da zangarniya totuwa guda bakwai kamar masara za ka shuka masara kwaya ɗaya amma zai fitar zai gaya da totuwa da yawa a cikin kowane zangarniya akwai kwayan hatsi guda ɗari ko ba ba ka shuka kwayan masara ɗaya amma totuwa ga wajen kwayan hatsi guda ɗari a ciki kaga ya duku wallahi da aiku liman yasha Allah yana ninninkawa ga wanda ya zo. Allah mai yalwatawa ne ko masani hada hasu azimun min Allah li ibadi eso da ko ko ko saka kai to wannan ana ka kusura aya dai ne anan wa'annan da suke ciyar da dukiyoyin dukiyoyinsu fi sabilillah sannan ba sa biyar da abin da suka ciyar da gori ko cutarwa wani zai biyar da shi da gori yake ai nike ciyar da wani ai muke daukar nauyin wani an gani to wannan gori yana lalata aiki ko kuma ainihin azan cutarwa shi ne riya ko zage-zage a gani mutum ya biya shi da cutarwa ya cutar da wanda yake ciyarwa ta hanyar zage-zage ko kuma ya ringa yin riya in bai biyar da gori ba da kuma ainihin cutarwa lahum ajrun 'inda rabbihim suna da ladansu a wajen ubangiji Allah kaɗai san ladan da ya zo da su da wala alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su kuma babu babu bakin ciki a gare su qawlun ma'ruf wa maghfiratun khairun nan wannan ne mai girma daga Allah ga bayinsa akan ciyar da dukiyoyin su fi sabilillah dari al-muslim wannan shine hanyar sa mai kai mutum zuwa ga Allah in mutum na so ya sadu zuwa ga Allah kada ya ji nauyin infaki fi sabilillah yadkhul fi hada infaquhu fi tarbiyatul ulum annafiya yana shiga cikin wannan wansa wajen ɗaukaka ilimi mai amfani daga ilimuka shi kamar yadda na ce kamar galiban najeriya ba san da wannan ba dan najeriya za ga manya-manyan masu kuɗi amma sai su rasa inda za su sa kuɗi Kasashen larabawa duk mutumin da yake da ɗan kuɗi ko bai gadi ne yana neman ɗalibin ilimi idan ya ɗan dafa mishi wanda suka yi karatu a misira karatu a sudan karatu a sudan masu da wadata to billahi da ɗalibin ilimi baya shan wahala za ga wani kawai kai ka ɗalibin ilimi ne za ka yana son ka yi rungume ka yi kama ka sannan kuma zai je ya yi mace bare ya kama gida shi samu mutumin da ya karatu a waje zai gaya ma zai ci nama ya ci kifi ya saga firish shi ya cika da wayannan kayan daɗi kaga zai karatu cikin kwanciyar hankali hmm. in ya zo Najeriya sai ya ta korafi ya ga gashi nan ya daɗe a Najeriya babu wani babu wani mai kuɗi da ya kawo mishi wani abu to su ɗaliban ilimi a nan yadda an ɗauke su kamar ashabu sufa ne wallahi ɗaliban ilimi zuwa ga su manyan da masu kuɗin da talakawan akwai wanda ya gaya mu kamar aboki ne haka muna tare da shi limami ne na juma'a a yanzu yake gaya mu cewa wallahi lokacin da zai dawo akwai lokacin da aka aka gaya mu iyalai ba su da lafiya yana so ya dawo kafin lokaci wallahi abin da ya yi sai kawai wani mai gadi ya ce na kan shi damuwa yace wallahi ina so an gaya mini ba san lafiya ce yaya kaza wala shi je neman mai jirgi ya biya mai kudin jirgi ne gadi ne da gadi yace ya daga wani kawai wani waje ne kawai kudi kawai sai yi kawai ya ba shi sai kudin jirgi mai gadi yace wallahi in ka ga yadda suke son ɗaliban ilimi ka ga misira kana jin labarin misira in an ce ka ɗalibin ilimi ne ba wahala tare da kai to in ka zo nan garin su ce wani mutum sai ya daɗe bai sha madara ba mutum ya daɗe bai ci nama ba za ka suna ta zage-zage suna ta ƙorafi saboda sun saba a can wajen basu da kuɗi amma suna cikin walwala Wani sai ya ba mutum dama ya fuskanci karatun da ya kawo shi ka zo kana yi kana neman kai ne neman kuɗi kai ne kuma karatun kai ne kaza kai ne kaza sai dai abin da ya samu shi ta ga wasu daga cikin su suka dawo zai zama yan hamasa to wallahi wannan zalunci ba zai ci gaba a wannan kasar to kaga saboda sun zo ba su ga wani wanda ya kula ba wanda ya damu da su misali kaga idan ko mutum malami ne shi in malami ne shi yana iya kallon ɗalibin shi yana da matsala ya biya mai bukatar shi kawai shi gaba da harka malami yana ɗaukar nauyin ɗaliban sa can wajen yanzu wa yake ɗaukar nauyin wani babu ko da malami da ɗalibi wa yake ɗaukar nauyin wani yanzu <laughs> to shi zaka ga ilimin ya dan samu matsala ɗan Najeriya ma kokari suke wajen karantarwa eh kokari suke yi amma ba wani mai wanzu ce to wane bari mu tsaya mu dauke ma kaza kaza saboda kai din da kana ka dauki nauyin wani abu bi ba sai yana sayan fijo ya ba mutum ya mika ma fijo da ta Ahmad na Kano bamba cewa yayi wallahi bi ba zai sai mai mota ina wata gari kaga malami ne gashi da wadata shi ne ma'ana wato shi da'awa yana buƙatar shi malami ya amfani da iliminsa su kuma mabiya su amfani da dukiyarsu wajen ganin awan ta samu shi gaba ba malami ya zama duk guda biyu shine dan kasuwa shine dan kaza ya buga nan ya buga nan ya neman kwangila har ma wani ya wulaka tashi a ce malaman sun san kuɗi garin su na ne sai da ne jihad fi sabili da kuma wajen tattali ga jihadi fi sabili tattali ga jihadi ai amfani da dukiya wajen tattali ga jihadi jihadi wanda ya dace da shari'a ba jihadi na yan harfiyin ba da kuma wajen shirya mujahidai duk shirya su tattalin mujahidin da shirya su da kuma wajen dukkan project project a gina asibiti a gina makaranta a ɗauki nauyin tafsiri a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk wani abu na alkhairi haɗa rijiya da sauransu taimakon marayu ko masu amfani ga musulmi da mutum ya ringa yi da dukiyarsa wani zalika al-infaqu ala al Abin da ke bin wannan ciyarwa ga wanda suke cikin bukata ka san nan suna cikin tsanani ka ciyar da su na fata gane eh ka duba ma cikin ɗaliban ilimi su waye suke cikin tsananin rayuwa ka ɗauki nauyin su ma ka Allah gurgurda abin da kake da shi Allah zai taimake ka mutane ƙarfin su ba ɗaya bane to haka nan sauran al'umma da suke unguwan ku suke cikin gari akwai marayu akwai talaka duk wanda yana buƙatar taimako to duk wannan ya kamata a ga salafawa suna yin wannan aikin da talakawa da miskinai duk a dauki nauyin su kai al'amura biyu suka hadu sai zama a cikin infaki akwai tunkuɗe bukatun mutane da kuma taimakawa akan alkhairai da kuma da'a هذه النفقات مضاعفة وإن الشير wannan shi shine ninninkawa da ɗari bakwai zuwa ganin kuna masu yawa daga cikin wannan yana za ka ya ce wallahi Allah yana dafa Allah yana ninninkawa ga wanda ya zo bi bi wannan gurgurdan abin da yake tsayuwa a zuciya mai infaki ne. sai eh, shi mai infaki yi don Allah ne na imani na wal ikhlas da kuma cikakke da kuma amfanin ciyarwar shi da kuma amfanin ta ga mutum dai dan itacen da ake samu wajen ciyarwa da amfanin da ake samu na'am fa inna ba'da turuqi al khairat eh, yatarattabu ala al-infaq eh wasu sashen ayyuka na alkhairai hanyoyin alkhairai suna biyowa baya akan infaki ko kamar da'awa ba zai yi da'awa ya shiga babu infaki ba yanzu idan muna so mu yada dukkan da muke yi a rediyo da talabijin da kuma kafofin yada labarai sai an kashe kuɗi ko da a social media ne mutumin da yake daukar data kawai ba karamin jihadi yake ba data kawai yace na dauki nauyin siyan data ba karamin kuɗi zai kashe ba to ka dauki nauyi a ringa fitar da kuɗaɗe saboda a ringa karatu ana yada da awa salafiya a cikin rediyo a da sauran jaridu da sauran kafafen yada labarai babban jihadi ne akwai ainihin amfani mai sarka amfani mai sarka ba wai yana tsaya kan guda ɗaya bane amfani kala kala ne yana yin sarka kamar kamar in kamar misalin karantarwa in kana karantarwa zaka samu ɗalibai su ma ɗaliban su karantar da wasu su ma su karantar da wasu sannan a je a yaɗa da'awa kaga idan an idan ana yaɗa da'awa za a yi maganin yan fashi za a yi maganin barayi za a yi maganin mushrikai za a yi maganin kaza kaga amfani ne kala kala a gani musamman da'awa salafiya da'awa salafiya tana yakan ta'addanci a ilmance za ta karantar da mutane addini tatacce mutum ya fahimci addinin musulunci da kyau ba zai zama ɗan ta'adda ba an gane kuma kana yin abin kare akan basira gama kaga matsalar shi ne mutane ba sa ba su da tunanin ba su to ya da ita da awa ta lafiya. sai ga da awa ta hamasa shi ne zaka mutum ya kashe ko nawa ne zai kare su kuma yin salafiya zai ga su kuma to Allah ne shi ne baka kaga wani shi da kuma maslahohi daban-daban daban-daban kana jaza min jinsi al'amal to sakamako yana nan daga jinsin aiki saboda amfanin da ke cikin da'awa shi yasa ake ninninka ladanta نعم na'am bismillahir rahmanir rahim sai eh, suratul alaq makkiya ce ita ayoyin ta nawa 19 an gane kuma tana nuna mana muhimmancin karatu ne ita ita ce farkon da aka guda biyar akan nuna mana cewa addini baya yiwa sai da karatu duk musulmin mai tunanin zai yi musulunci ba tare da karatu yana bata wa kanshi lokaci ne na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Eh, manzan Allah yana cikin kogon gira yana cikin kogon gira wasu sun ce yana bauta wasu ce yana tunani akan halittun sammai da kasai me yake yi a cikin kogon gira eh, yana bauta akwai malaman tarihi sun ce yana bauta akan addinin annabi ibrahim ya kai yi koyi wannan addinin annabi ibrahim eh? manzo sallallahu alaihi wasallam an ce yana zuwa kogon hira ya ta bauta sun ce a yana nan yana tunani akan falakuti samawati wal ardh an gano wannan ku idan ka ce wai yana cikin bauta Allah ta'ala ce mai yayi ma kunta sadri mal kitab wal iman hmm. walakin ja Allahu nuran nadi bihi man tasha'u min ibadina tilka min anba'il ghaibi nuhi ha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha wannan yana daga cikin labarin gaibi muka yi maka wahayi ya ce baka san shi ba da kai da mutum kafin ya zama annabi bai san da wannan ba to ai zuwa shi kogon yara bai zama annabi ba saka me yake yi a kogon yara an ce manzo Allah yana kyaman duk sauran addini ya ga addinin yahudanci da addinin nasaranci da addinin kwatan gungi ba su yi ba to yana ta tunani cewa yaya za a yi wato ya san addinai na gaskiya shine Allah ta'ala ya sauka masa da wahayi sai sauka masa da addini na karatu yana cikin kogon yara. kawai sai ga mala'ika ya zo masa ya ce yi karatu ya ce ma ana bikari ni ban iya karatu ba ya matse shi ya matse shi sai da annabi ya ji tsanani ya ce yi karatu na ce ya ce ma ana bikari ni ban iya karatu ba ya ƙara matse shi yi karatu ya ce ban iya ba me zan karanta ya ƙara matse shi na uku aka ce wannan shi ya nuna mana kowa ya ci zomo ya tudu gudu kaga mutum ya zama malami babban malami sai da ya sha wahala fiye yanta alkai da mala'ika ya matse shi kafin ya karantar da shi kada ka yi tunani za ka yi karatu kana kwance da ainihin waya kawai kana daddanawa kwance sai ka yi karatu sai ka yi gogayya a wajen malamai na basan gari shi ne daga bayan sai mala'ika ya karanta mai wannan ayoyi ikra karanta da sunan ubangijin ka wanda ya halicce ka wato ya halicci mutum daga digon daga ainihin gudan jini a gare ya halicci mutum daga digon mani ya koma gudan jini a wani wata aya sai Allah ce fa inna khalaqnahum ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba's fa inna khalaqnakum min turabin Allah ya ce ya halice mu daga turbaya summa min dudufati sannan sai dugon mani summa min alaqati shi an samu karo ne to fa inna khalaqnakum ai fa inna khalaqna abakum lalle mun halici ubanku daga turbaya sannan kuma sai sai ai ubanku wato ya haife ku a gane ku to sai muka halice ku daga ainihin gudan jini a dugon mani dugon mani shi ne farko daga mani sai ya rike ne koma bai ya koma gudan jini wala kadi khalaqna al-insana min sulalatin min sun maji alnahu nutfatan fi Sun ma thumma khalaqna nutfatan alaqatan a gane dugon mani sai ya rike ne koma ya koma gudan jini wa khalaqna hudu gatan sai muka halice gudan jini koma kan nama waka lakanar mudugata izwaman sai muka halicci ainihin daga cikin wannan doka ana kiran muduga doka da zaka iya sa baki ka tauna doka an yi wuce baki ya zama muduga ba tabdaku hu wanda ka iya taunawa in ya riga ya girma ya wannan ya tashi daga muduga an gane ku to shine Allah ya ce mun halicci mutum daga gudan jini ikra wa rabbuka al-akram ya Allah kai karatu alhali ubangijinka shi ya karamci ba allazi allama bil qalam ubangijin kadin na shine wanda ya karanta allama insana bil qalam an shafa maqulun bihi ya halicci dan adam da alqalami an ya koya ma dan adam alqalami kai wanda ya koya wa dan adam yadda ake rubutu da alqalami Allah ya koya masa allama al-insan ma lam ya'lam kuma ya sanar da mutum abin da bai sani ba ta hanyar alqalami A gane ku kenan alqalami yana da gayan fa'ida Allah shi ya karanta da mutum yadda zai amfani da alƙalami. kalla innal insana yatgha to menene alakan wannan tun da rubutu da alƙalami menene shi ni'ima daga cikin ni'imomin Allah wanda bai iya rubutu da alƙalami ba yana da ni'ima eh kaga manzon mu annabiyul ummi ne la yaqra wa la yaktub shi manzon mu ba a kiyasin shi da sauran mutane in baka iya rubutu da alƙalami kai ka cutu shi manzon Allah rubutun shi da alƙalami shi ne cutuwa kun inda ya iya rubutu da alƙalami to da awai ba da ta rushe ga shi manzo Allah ya iya rubutu da karatu tunani za a yi ya kwaso ne daga wasu littattafai a Wani wal yaqulu da rasta din nan wa kazalika Wani wal yaqulu da rasta wa kazalika nufassilu al ayati wal yaqulu da rasta haka muke dan kabarin ai kai karatu ma kunta tadri amma ma kai ma kunta a ma kunta ma kunta tadri ma kunta ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lam tabal mubtilun baka kasance ka taba karantawa ba gabanin alqur'ani baka taba karanta wani littafi ba sannan wala takhutuhu bi yaminik baka taba rubuta shi da hannun daman ka ba da ka taba rubuta shi idan lam tabal mubtilun da masu barna sun yi mai kokwanto da mabannata sun ce ai ya je ya karanta a taura ne da injila na kaza ya je kwaso wasu abubuwa ya rubuta to tarihi ya nuna manzo Allah bai taɓa zuwa wani makaranta ba babu wanda ya taba koya mai karatu da rubutu shi a wajen wannan falala ne ga annabi shi da Allah ya kira shi annabiyul ummi kuma ne amma masu ganin aibi gare shi sai suka ɗauki wannan a matsayin kamar ya za a ce annabi bai yi karatu ba da ya yi karatu kuwa da Qur'ani nan za ce wala ko goshi ya kuma ne daga littafin ahlul kitab to tarihi bai taɓa nuna manzo Allah ya je wani waje ya yi karatu ba kai har ma suna kokarin su kirkiro wasu mutane cewa sun koyar da annabi wa ya billah kuna rubu to da haka Alƙalabi koyon rubutu yana da fa'ida amma shi manzon Allah a ce ya iya karatu an aibata shi ne an gane ku za a hana mutane fahimtar da awon shi na'am albani zai daga iska guda biyar ne akwai mu'adala da malam zai yi insha Allah ta'aliki ne zai a wannan Arewa House wani su ne na lugha za su wannan din na lugha din to akwai malamin da suka gayyata zai yi muhadara din to malam zai yi ta'aliki a kai sau da ka ana gaita yan uwa karfi sha ɗaya ne arewa house sai gobe za a gido da sannan goben allah ya kai ma akwai gido da haka kasancewar satin da ya gabata an yi ruwa ba samu an yi abin da ya kamata